Bismillahirrahmanirrahim. Mai sauraro Assalamu alaikum rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin 'yar zaman wanka wanda maman afar ta wallafa. Dariya in nake yi sosai tana faɗawa malam cewa gashi nan ya taho. Shi ko malam jin haka ya sa ya waiwayo ƙasa, ai ko ya ga macijin nan ya nufo shi gadan-gadan. Wani tsalle ya doka sai ga hannayensa sun isa saman durawa amma shi bai hau ba. Kai Kasumu matsa gefe ɗaya mana in samu wurin zama. Cewar malam yana nishi dan santsi sai neman dawo da shi ƙasa yake yi amma saboda ƙarfin hali da gudun cetar rai ya sanya ƙarfinsa ya riƙe gamgam. Haba malam kai kaɗai ma fa sai ka cinye saman lokar nan idan ka hayo. ba ka ganin yadda kake mu ma wurin nan ya mana kaɗan cewar kasimu yana wani ɓaɓɓata lallai yaron nan to wallahi allah sai na hayo allah wadaran naka ya lalace banda ma yau da gobe mai sa mara amarya kai baka san ma an ce malamai magadan annabawa ba ne? ina malamin ka amma kake ƙoƙarin ƙin taimako na banza suka yi masa kuma ba su matsa masan ba gashi nan cewar inna malam bai samu damar waiwayowa ba Dan da ta ce gashi na ɗin ya ɗauka ƙarya ne, amma yana dubawa ya hango shi, don haka yanzu kowai gawar ma bai yi ba. Dafe lokar yayi da hannu ɗaya, ya sa ɗaya hannun ya kamo ƙafar Habu ya fusga da ƙarfi, ya mika bakinsa cinyar mu ya gantsara masa wani uban cizo wanda ya sanya suka manne a wuri daya suka bashi wajen haka yayi saurin danewa ya samu ya zauna a saman durowar yana aika musu mugun kallo kamar zai hausu da duka amma babu hali saboda yanayin da suke ciki habu kuwa cinyarsa ya dafe da hannu saboda zafin cizon da malam din ya galla masa ku dai shirya dan na san tsugunne ta kare ba cewar inna tana dariya har da yi wa malam gwalo da ke hararta muguwa to a bakinki ta Allah ba take ba Dan na san man masa nisa sai dai ya tada kai yayi kallo. Cewar malam yana dan leko ƙasa. Ai kuwa ya hango macijin nan ya caka kansa a ƙasa, ya daga jilarsa sama yana walwalawa. Allah ƙadiran alaman ya sha'u. Wai kuwa mara lafiyan nan haka aljanu ke mai da shi maciji? Haka kuke rayuwa da shi a gidan nan ba kwa tsoron ya zama ajalinku? Cewar malam har lokacin yana kallon macijin. Ba fa mara lafiya bane ba kuma mai aljanu bane Jariri ne mahaɗin wanda ka gani ɗazu har ka tambaya ko haihuwa aka yi to shi ne yake sauyawa ya koma haka cewar inna. Jariri malam ya faɗa yana zara idanu. Raskuwa amma shi ne ba a sanar da ni komai ba aka bani komai a rufe aka banni na kawo kaina malam ya faɗa a fili a zuciyarsa kuma cewa yi shi kenan garin yin zamba cikin aminci na cuci kaina matar nan jiya tana so ta yi min bayani amma saboda kar ta ga kasawa ta ɓangaren malinta ta na ce mata na san komai inna kuwa baki ta taɓe Bata ce komai ba, malam kafin ya gama tunani sai ganin macijin ya ya taso wani shu yayo saman wajensa kafin ka ce mai ya ɗare fanka sai gashi akan ɗaya daga cikin abubuwan fanka guda ukun nan. yana ta famar reto da yake fankar a kashe take malam da almajiransa sai suka fara cakudewa waje daya gashi kuma wurin ba wani fadi gare shi ba sai suke neman fadowa gaba ɗaya macijin ya nade jelarsa a jikin fankar sai ya mika kansa wajen su malam yana kallon su su duka a kidime suke ba su dawo daga mamakin yadda aka yi taso sama ba shi ba iska ba sannan gashi a naɗe jikin fanka wai kuma a hakan an ce masa jariri ne wayyo Allah yau mun kawo kanmu gidan mutuwa Ni da ma ban zama malamin ba bari ya ɗauko ni ruƙiya aljanu yau gashi na ga ta kaina sai addu'a da fatan Allah ya tsallakar da ni. Malam ya faɗa yana rushewa da wani kuka. Haba mai sittin wata kan wata Kai ne ke da na sanin zaman ka malami baki ɗaya haba mana, kai da ke taimakon mutane kana cire musu aljanu ka tura su bangon duniya ko kuma birnin Sin, ina ta faɗa tana dariya, za malam ya yi mata dan ba ta ita yake yi ba, ga kukan almajiransa ya cika masa kunne, Inna kuwa zuwa ta yi ta ɗauko wani dogon ice ta dawo windo ta tsaya sai ta ga malam ya jiyar da kansa can bango ta kai icen wajen wuyan malam ta zungura icen nan ya dungure kan malam ta kuma caka masa wuya da sauri ta janye icen nan ba tare da malam ya gani ba wani uban ihu da malam ya saki duk ya kiɗime ya gigice sai wani karkaɗa kai yake da sauri da sauri yana sanya hannu yana dukan wuyansa ya ce shi kenan yau kuma aljanu ni za su yi wa yaƙi a ɗakin nan Dan sun fara caka min farcensa a wuya sun ƙi bayyana kansu yau kuma sai yanda Allah ya da ni da almajiraina ya faɗa yana ɓare baki kamar wani ƙaramin yaro inna kuwa tsabar dariya ta kasa farta komai sai da ta tsagaita da dariyar sanin ta ce ka ce wa aljanu su miƙo maka dorunaka da galan ɗan ruwan addu'ar da kuka zo da shi mana da kuma waccan hular ba kai bane mai fitar da su ai kawai ku shiga fafatawa rufa min asiri dan Allah wallahi ba raini ba ina ni ina yaki da iyayena cewar malam yana kuka har a lokacin iyayenka kuma aljanin ne iyayenka ina ta tambaya cike da mamaki au wallahi subutar baki na yi. ku yi haƙuri mutanen ɓoye yo abunka da su ba ganin su ake yi ba malam ya faɗa yana waige waige don kar aljanin su fara masa hukunci tun ba je ko ina ba Ganin macijin ya daina kai kansa wajen sahabu ya miƙo wajen malam, tuni ya manta da batun aljanu wani irin haɗiye kuka yake yana daddannewa wai don kar ya yi kukan kallon kallo aka shiga yi da macijin da malam Malam ji yake yi kamar ya ɓace ɓat ko kuma ya suma don ya daina ganin wannan macijin a kusa da shi. Idan ya so idan macijin ya tafi sai ya farfado. A hankali macijin ya ɗauke kansa da kusa da malam ya koma da shi jikin fanka. Ya shiga warware jelar daga naɗewar da ya yi sai da ya gama idanun malam da su mu sun zazzaro. Sai da suka ji jijiyoyin hannunsa sun ɗame duka wato babu yadda za a yi ma su ƙara wa idanun nasu fitowa. saboda sun gama fitar da su har ƙarshe. Kafin ka ce me macijin nan ya wani tsalle sai ga sha su dama Habu da Kasimu a suke sai Malam daga gefe, a tsakanin Kasimu da Malam macijin nan ya sauka, sai Kasimu da Habu suka haɗe waje ɗaya. Shi Malam shi kaɗai ne a gefe. Idanu ma Malam ya rintse saboda yadda zuciyarsa ke buga masa da mugun ƙarfi kamar za ta faso ƙirjinsa ta fito, a takin macijin nan ya shiga juyi kamar mai rawa. Inna kuwa sai dariya take yi cikin ta har ciwo ta ji yana mata dan ta rade bata yi dariya irin haka ba ko sararawa ba ta yi. Wani uban tsalle hafu da kasamu suka yi sai gasa sun duro tsakar ɗakin sun bar malam shishi kadai a sama. Kash lallai idan ba mutuwa to akwai tsufa yau na ga ranar samartaka idan ba dan tsufa ba ina za a bar ni akan lokar nan. Aida lokacin samartaka ta ne, Aida na riga kowa durowa. Malam ya faɗa yana kallon macijin fuska shaɓe-shaɓe kamar dai ba shi ne malam mai sittin wata kan wata ba. Yanzu ma ai lokaci bai ƙware maka ba, ka duro kawai idan ya so, idan ka kakkarye sai a tattara ƙasusuwan naka a watsar. Ina ta faɗa da har lokacin bata bar yi masa dariya ba. Malam yana shirin bata amsa sai gani ya macijin ya ɗan tashi sama kaɗan sai da ya je saman kansa ya tsaya. Malam ba ɗaga kai yayi ba, idanunsa ne ke kallon saman kawai numfashinsa ma ya tsaya cak ko idanunsa baya so ya kifta tsabar tsoro da kaduwar da yayi su ma kai ko mutuwa naga ka kafe idanuwan naka a sama cewar inna da ke kallon idanun malam a kafe akan macijin malam dai babu bakin magana kawai kallon yadda macijin ke tsaye akan iska yake yi kafin malam ya ankara kawai sai jin macijin nan yayi a wuyansa gaba daya ya masa kawanya ya nannade sai da macijin nan ya gama nade jikinsa tsab a jikin malam sai kuma ya juyo kansa ya dawo da shi saitin fuskar malam ɗin ya zamana sanyi ido cikin ido malam bai san lokacin da ya saki numfashinsa ba wanda ya rike ya maido da idanunsa daga kallon sama zuwa kallon fuskar macijin irin halin da malam ya tsinci kansa a ciki abin ba magana shi kansa ba zai iya misaltawa ba ya san dai yana cikin gagarumar matsalar tashin hankali Bakinsa yake so ya bude ko Allah zai sa ya iya tuno wata aya daga cikin Alƙur'ani ya karanta ko kuma wata addu'a daga cikin addu'o'i don neman ceton Allah maɗaukaki don ya san yanzu shi kadai ne zai iya kawo masa ɗauki don almajiransa ma sun juya masa baya. amma gaba ɗaya sai ya ji bakin nasa ya masa nauyi ya kasa farta ko da kalma ɗaya ce cikin daddagewa ya fara iya motsa labbansa suka fara ɗan motsawa kaɗan kaɗan amma ba komai yake cewa ba Da ya fara ƙoƙarin magana ma sai ya ji babu wani sauti da ke fitowa daga bakin nasa. Abinda kawai ya sani yana iya juyo saukar hawayensa daga idanuwansa, tamkar wani ne ya cika buta da ruwa yake kwararo masa a fuska. Haka yake jin zubar hawayen nasa da gudu babu kakkautawa. Haka dai ya rinka yaƙi da bakinsa don karanto addu'a Amma ina bakin malam dai yayi mursisi wai tusar ango, babu alamar ma zai bashi wata dama da zai farta komai a fili bare kuma a zuciyarsa zuciyar da tunda macijin ya naɗe wuyansa ya ji ta doka da uban ƙarfi har zuwa lokacin bata tsagaita da bugawa ba ballantana ta bashi wata dama ko ta samu nutsuwar da za a yi addu'a a zuciyar didit jin cewar malam don komai ya kwance masa shi yasa ya fara hon kasimu da habu duk da halin da suke ciki sai da suka fashe da dariya mun jaye cewar inna da karfi dariya na cinta don ta lura addu'ar ma ta gagar a wajen malam Malam kuwa da ke cikin halin taimako jin abin da Inna ta faɗa bai tsaya wata wata ba ko tunanin mai Innar ta faɗa sai jin bakin sa yayi kamar wanda aka yi wa da baibaye a bakin aka kunce. Haka ya ji saurin fusgo maganar ya fara faɗin abin da Inna ta faɗa. sai ya ji tamkar ta sanya shi a hanya ne ta sa masa mafita. A take ya fara biya abin da ta faɗa ɗin yana faɗin mun jaye mi ara. Yana kuka yana fitar da maganar kamar wani ya masa dole. Tun da ya faɗa yake ta fama maimaitawa ko tsayawa baya yi inna kuwa kamar ta samu TV. Haka ta mai da malam babu abin da ke bata dariya irin yadda ruwan hawayensa ke kai komo. kamar wanda ya wanke fuskarsa gaba ɗaya hankalinsa a tashe yake da yadda macijin nan yake har lokacin yana nannaɗe a jikin wuyansa kansa kuma yana wajen fuskarsa wa ma kadarullah haka kadari cewar Habu yana dariya ai kuwa malam ya kama ayar gagam ya rike sai maimaitawa yake yana kuka Dan a take saki waccan jiniyar da yake yi ya kama wacce Habu ya faɗa masa sai da ya maimaita kusan sau hamsin ko dakatawa baya yi sannan ya tuno da wani karatun ya fara karantawa wallahi iza ya gashe wannan hari iza ta jalle wa ma kalaka zakar walunse Haka ya rinka janyo ayoyin nan yana kuka, amma daga ya je iya ayar da ya karanta sai ya dawo farko ya kasa karasa surar ha zuwa ƙarshe. Yana cikin yi sai Kasimu ya ƙara ɗora shi akan wata surar ya ce wadduhe, aikan ka ce mai malam cikin sauri-sauri don duk wanda ya ji ya janyo masa aya sai ya saki wacce yake karantawa ya kama wadda aka karanto ɗin dan shi so yake kawai ya kamo ayar da za ta yi masa sha yanzu maganin yanzu suka sama da habu da kuma inna da suka shagala da yi masa dariya ya yi dabara ya sauke idanunsa ƙasa ya hangen da suke dariya wani haushi ne ya tarnake shi ji yayi da zai iya sai ya fita ya sha inna ta ƙarfin tsiya ya shigo da ita ɗakin nan ya sanya masa macijin a wuyansa ita da su kasumin su ji abin da yake ji Malam da ya rintse idanunsa da ƙarfi don ya daina ganin takaici da abin da almajiransa da in nake masa da kuma ganin fuskar maciji a kusa da shi Sai ya fara karanto sunayen Allah, idanunsa na rufe, ya fara jin rikon da aka yi wa wuyan nasa ya sassauta, a hankali ya ɗan ƙyalla ido ɗaya. Ya buɗe, aiko sai ya ga babu kan macijin a kusa da fuskarsa, kawai sai ya buɗe ɗayan idan. A take fara gani, ashe macijin ne ya shiga warware jikinsa daga wuyansa. Daɗi ne ya ziyarci malam, yana ganin macijin har ya bar jikinsa. Ya yi wani uban tsalle, ya sako daga kan durowar ya je ƙasa. Wurin su Kasimu ya nufa da ke yi wa Malam dariya, ko lura ba su yi da macijin ba, sai je suka yi ya wuyan wuyansu lokaci guda soso biyun, ya haɗa wuyansu ya kanannaɗe. Duk kun sauka kun bar ne, aiko inda ba ƙasa nan ake gaddamar kokawa. In ka ji kana ba za ka iya ba, bai kama ka ba ne. Cewar malam da ya rinse ido ya duro daga saman duk da ya ji zafin fadowar, amma haka ya jure tare da daurewa, ya miƙe tsaye cikin hanzari, wurin windon da inna take ya nufa, idanun nan jawar da su, Duk da yana jin kururuwar sahabo amma saboda abin da suka yi masa sai bai bi ta kansu ba. Duk da dama ko da ya bi ta kan nasu ma babu abin da zai iya yi musu. Dan Allah dan darajar iyayenki da kaunar manzo sallallahu alaihi wasallam ki bude kofar nan. Wallahi wannan tashin hankalin ba shi da daɗin ji ballantana daɗin gani. Malam ya faɗa cikin sanyin murya tare da haɗe hannuwansa alamar roƙo sallallahu alaihi wasallam. Ai kuwa dai tunda ka haɗa ni da Allah da kuma manzansa da kuma iyayena to zan buɗe ka amma fa da sharaɗi wallahi kowane sharaɗi ne zan bi matsawar dai zaki buɗe kofar malami katse in na cikin hanzari wallahi fa kace eh haka na ce wannan alƙawari na ɗauka ko da cewa kika yi in baki gaba ɗaya ladan aikin da za a bani wallahi duka zan baki ba zan ɗauki komai daga ciki ba sai cewa kake ladan aiki wai shin kayi aikin ne kai kanka ba ka da natsuwar da zaka yi aikin nan kawai sharaɗi zan gindaya maka To to shikenan na yarda Inna ta ce dukkan abin da na ce ka yi ba za ka yi min musu ba ya ce wallahi in dai ba saban Allah ba ne zan yi ɗauko ka da carbinka ka ka tsaya daga jikin ƙofar nan ina ta faɗa tana wani marmashi tare da barin windo ta dawo falo ganin sadiya zaune ta buga uban tagumi ta taɓe baki tare da ɗauke kanta ƙofar ta nufa ta buɗe malam yana jikin ƙofar rike da carbinsa su kuma sauran har lokacin suna haɗe kamar yadda maciji ya haɗe su ta hanyar zagaye wuyansu da yayi sai kuka suke suna zara idanuwa Ba ni sunan, cewar inna da bata wani buɗe kofar duka ba, sai da ya mika mata, ta ce ya durƙusa ya miko mata wuyansa, mamaki ne ya cika malam, amma saboda baya so ya karya alƙawari sai kawai ya zubar da wuyoyinsa a ƙasa carbunan ko duka biyun ta sakala masa a wuya da yake dama suna da girma sannan ta sakala masa hiramin ma a wuyansa ta kulle yana durƙushe yana jiran tsammani dan ka kanta ta yi Sai ta ga Habu ya ci nasara macijin ya sakar masa wuya, sai Kasimu kawai ya naɗe wa wuyan nasa. Zo ya kaɗan nan taho da rarrafe, cewar Inna tana kallon Habu. Da sauri ya taho har yana ɗan neman faɗuwa, yana zuwa Inna ta ce, To tashi, yau za a rama maka abin da kai na shekara da shekaru da kake rikon aljani. Tunda dai malamin ka ne ya gayyato ka wannan gida, to bisa adalci shine zai fitar da kai. cewar inna su kuma sai kallonta suke yi burinsu kawai su bar ɗakin nan ba sa buƙatar wani dogon zancenta tashi ka hau bayan malam ina ta faɗa tana kallon habu bayan malam kuma habu ya faɗa yana kallonta hau habu babu komai ka san alƙawari kaya ne na kuma riga da na ɗauka cewa zan mata dukkan abin da take buƙata cikin cika umarni habu ya tashi ya ɗare bayan malam malam ji ya yi kamar an jibga masa buhun hatsi guda biya a bayansa amma haka ya daure yana cije leɓe To Isuhu, zaka fara haniniyar doki. Ina da faɗa tana riƙe da hirami da kuma tarbunan da ke wuyan malam, tamkar ta samu linzamin doki, haka ta ƙara janyo ƙofar ta rufe ta. Tana jan hiramin wuyan, malam yana ta hamimiyar doki. A haka suka fito yana ɗauke da habu a gadon bayansa, yana rarrafawa irin yadda yara ke wasan doki, da ƙyar jan gwiwoyinsa, amma haka ya daure idan kawai fatansa ya fita daga wannan gidan baki ɗaya ba wai ɗakin kaɗai ba sadiya kallon su kawai take yi malam ya daddage sai haniniyar doki yake yi ko hutawa baya yi dariya tare tausayi ne suka haɗe wa sadiya lallai inna ita ce maganin kowane ɗan goguwa A haka suka je har bakin kofar gida, suna zuwa ina ta ce Habu ya sauka, haka ya sauka ta nuna masa gabas. Ai kuwa da uban gudu ya zuba ko waiwaye baya yi, sannan ta ƙara janyo malam. Yana ta haniniya ta dawo da shi falon, ta tsayar da shi a wajen kofar bedroom ɗin. Ta buɗe kofar a hankali ta leƙa. Ai kuwa sai ta ga macijin ya saki wuyan Kasimu ya kwanta a ƙasa, da alama bacci ma yayi. Sai Kasimu da ke tararraba idanu, Kasimu ina ta faɗa, Ya amsa mata da na'am, ta ce maza taho ka sha goyo. To ya faɗa yana lallaɓawa, ya kewaye macijin cike da tsoro, ya nufo ƙofa ya fito, haka shi ma inda ta sanya ya haye bayan malam ɗin duk da ba a san ransa ba. A haka ya hau, malam takaici ne ya cika masa ciki, wayo almajiransa da ke matuƙar girmama shi su ne a gadon bayansa, kuma ma don wulaƙanci yana haniniyar doki. Wannan abu ya ƙona masa rai matuƙa sai dai babu yadda ya iya, A haka suka fito daga falon suna shirin nufar zauren gidan sai ga Abid da Imran suna kokarin shigowa kowa rike da kaya. Imran ya haɗu da Abid ne a wajen gyaran mashin ɗinsa da ya lalace masa a hanya. Shi ne ya tsaya za a gyara, to a nan suka haɗu da Abid ɗin ya ɗauke shi a mota suka bar mashin ɗin a wajen gyara, tare suka je suka sayo dukkan kayan da za a bukata na rabon suna. Da mamaki suke kallon su, bakin su ya kasa furta sallamar da suke ƙoƙarin yi. Dama shi Imran ya yi mamakin ganin kofar gidan nasu jingine a jikin bango an bar ta a buɗe. Gashi kwata-kwata ma ya manta da cewar Hajiya ta sanar da shi za a yi baƙon malami mai ruƙiya. Abid kuwa baki ya saki ga lala, yana kallon inna rike da linzamin wuyan da ta yi wa malam da hirami da carbi. Shi kuwa ya tara gumi gaba ɗaya. Ga wani garsa meman ƙato nan a bayansa, sai rarrafe yake yi da haniniya tamkara filin tseren dawakai. To, inna ta mu ta amana waye kuma wannan yayi aran gama da hukuncin ki dan na san dai ruwa baya tsami banza abid ya faɗa cike da shakiyanci dan ya shaida malam isuhu saboda akwai lokacin da ya je gidan wani dan uwansu zai yi wa wata budurwa ruqiya tana fama da aljanu haka kawai yaje suka yi ta jibgata da dorina Ashe ba wani ilimin a zo a gani gare shi ba, sai cin kuɗin mutane kamar masifa da shayyar kafafa wai shi ala dole ga malami. A'a, Abida, kai ne yau a gidan namu, lallai wata sabon gani, ni wallahi har na gaji da jajenka a zuciyata, kwaran kwatsa na ɗauka ma ko mantawa kai da ni. Ta faɗa tana washe bakin ganin sa riƙe da kayayyaki, duk da dai dama ta yi murna da ganin Abid ɗin. Wai inna me haka ne, ya zaki kama babban malami ki masa wannan cin fuskar? kai yaro iya bakinka ni nan wannan abin da take min ba wani abin zafi bane a waje na, idan aka kwatanta shi da halin da na fito babu ruwanku ni nan na san abin da nake yi duk cikin cika umarni ne da cika alƙawari malam ya numfashin Imran da ya hakikance yana faɗa shi kuma malam abu ne ya haɗe a goma da ashirin saboda ya shaida Abid kuma bai manta da kuɗaɗe da kayayyakin da ya karɓa a wajensu ba kuma dai ƙarshe babu biyan bukata don dama ba wai ya iya ruƙiyar bane kawai lalibe yake yi a cikin duhu Yanzu dai burinsa bai wuce inna ta sallame shi ba ya kama gabansa, kai Imrana ka iya bakinka da azumi kake magana kura mai ban tsoro amma ba tsoro, ta faɗa tana gatsanan gefen hanci, wani takaici ne ya rufe Imran don haka rabawa kawai ya yi ta gefen su ya bar su da Abid. Abida, yaushe ka da gidan nan tun lokacin da ka zo na baka labarin sojojo, ranar da ka kawo min abin arzikin nan kai wannan yaro Allah ya maka albarka, ba zan taɓa mantawa da abin arzikinka ba wallahi. Amma dai kuma ina ta jiranka ka zo ka sha labari domin akwai labarai har sun gaji da taruwa. Ta faɗa tana kallon malam da ya sun koyar da kansa ƙasa tare da ƙasinmu da ya masa wani dogogo a baya. Abubuwa ne suka ɗan sha gabana, amma da tuni na zo kin ɗora min daga inda kika tsaya, kai dai bari abida, ai labari kala-kala, mutumin ka faranar nan har da shiga tukunyar da nake dafa ruwan wankan jego, Inna ta faɗa tana ɗan rage murya tana magana raɗa-raɗa tukunya kuma inna cewar Abid shi ma yana rage muryar dariya na cin sa don har ya hango Imrana a cikin tukunya. Tukunya mana yo ba gwara shiga tukunya ba wallahi ranar nan ido na idan sa Yanda na gansu Allah ya nuna min annaba haka, wallahi rungumar juna suka yi saboda rudewa. Yo kai ka taba jin wannan sabga aiki ɗanye sharaf, siriki ya rungumi saraka, ina ta faɗa tana ɗan waiwayawa bayanta tana dariya ciki-ciki. Mai sauraro bari mu dakata a nan.